بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارا متكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إتتي حلقة تتريد أرتلاتين دهدو a littafin taƙi bin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama kamar yadda muka gabatar ɗazu shine a cewa akwai ɗan uwa malam sani alkanawi daga Legas. la'akari da sanda muka fara wannan karatu littafi muke wasu suka zo suka ɗora wa kansu sunan sai sun yi raddi amma da sunan lagau to a lokaci sai ya yi wanda su su malam sani suke gani ya kamata su yi tahammulin mas'uliyar duk wani wanda zai yi raddi ko ce yana da buƙatar tattaunawa mu mu tare saman manyan su fito ta bakin ƙada rawi ya ce sai manya ne to manyan ne ya kamata su fito yanzu kamar yadda muka ba da sanarwa ƙarshen munazara da haka duk abin da ya shafi wani raddin karatun da muka ya ɗauki wata matsala ya tattauna ta insha Allah malam sani alkanawi kamar yadda ya fara gabatar da karatu yau sannan akwai ɗan uwa malam nura da suke tare da shi gobe ma yana da munazara a yana da shiri da zai yi ba munazara ba a karfe hudu a wancan shafin da zaki sannan akwai ɗan uwa malam nura da muke tare da shi a nan kaduna da wasu daga cikin yan uwa irin su asadul islam malam abdulrashid alkasim daga abuja duka insha Allah muna da tsari yanzu wanda wasu za su ɗauki kaza wasu za su ɗauki kaza in matsalar ta taso daga sama mu mu tare ta can su kuma su tare nan ƙasa haka za mu ci gaba da fafatawa da izinin Allah matsala abin muka yi ta faɗa cewa jama'a wanda yake sauraron mu wata jama'a mai suna wahabiya wacce take bin karantawa alƙur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirki na farko wannan jama'ar babu ita amma a tarihi an taɓa yin wani mutum sunansa abdulhab rosta wannan mutumin tsakaninsa da muhammad dan abdulhab akwai shekara wato kusan dubu dan ya rasu hijira 190 ya rayu kuma a yankin aljazair nan algeria da haka yana da aƙidar ibadiyya ibadiyya kuma wani bangare ne na kawari ya yi rikici da shi'a ya yi rikici da ahadar sunna mabiyan su sai ake ce masu wahabiyawa mabiyan abdulwahab to sai wannan kalmar ta wahabiyawa da muhammadu dan abdulwahab ya zo sai makiya addini sai suka ɗauko ta sai suke kiran shi da ita amma inda za a yi masa adalci inda za a jingina mabiyan shi ne zuwa gare shi to ya kamata a jingina shi ne zuwa ga wato shi a ce ma mabiyansa muhammadawa ba wahabiya ba don shi sunansa muhammad sunan babansa ne abdulwahab sai kalmar wahabiyawa idan ana nufin mabiya muhammad bin abdulwahab ne da zaran makiyi ya faɗe ta abin da yake nufi shine yana nufin wani makiyin annabi sannan wani ɗan tashin hankali wanda bai san zaman lafiya saboda haka mu ba wannan sunan ba namu bane wannan shine abu na gaba maganar da ake ta maimaitawa ake ta shehu tijjani ya faɗawa محمد الغالي يأتي إذا قيل أني شام فزنوه وما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما خالف الكتاب والسنة فتركوه لك منا كلا إن أم أنت جانية لوك سياي da ku dinga auna abubuwa da wannan ma'aunin da kuka yadda cewa shehu Tijjaniya ya ba komai bane za a zo a kawo muku kawai da sunan addini da sunan shehu tijjani ku karba sannan cikin matsala ta ƙarshe da nake ta ƙoƙarin yin bayani wajen ƙoƙarin ɗaukar hankalin mutane da ake ƙoƙarin yi yayin da muke ƙoƙarin nunawa mutane Allah su gyara alaƙar su da Allah sai kaga wasu suna so su koma su magana akan abin da ya shafi lugar larabci lugar larabci ana karanta ta ne gwargwadon buƙatar da za ta taimaka maka ka fahimci alƙur'ani da sunna amma wasu sun kware wajen lugar larabcin kuma zindiƙai ne mulhidai ne na ba da misali da mutum biyu yanzu zan ba da misali da mutum na uku mutum na uku akwai alƙazi abdul-jabbar alƙazi abdul-jabbar huwa abul-hassan abdul-jabbar al'abadi al'asad al'asad al'abadi sahibu kitab wato ijazul qur'an wazzafahu li khidmati mu'taqalihi al-i'tizali ko Ali itizali ya wallafa wannan littafin ne dan yawa aqidarsa aiki bal innahu min abra'il mu'tazila ta'wilan yana daga cikin mafi ƙwarewa a cikin mu'tazila wajen karkatar da littafin Allah subhanahu wata'ala gashi kuma malami ne daga cikin malami wanda suka kware wajen sanin lugar larabci sannan akwai abdulkadir abdulkahir bin abdulrahman al-jurjani wannan imam ne a bangaren balaga amma a bangaren aƙida za ka ga cewa yana da alaƙa da ashariyanci to shi yasa ɗalibai in ka je ka karanta littafin mutum yana da alaƙa da larabci ka bincika mai aƙida sa wasu suka yi istihdamin sanin su da lugar larabci su ba aƙida su kariya sannan mutum na gaba da zan buga misali da shi shine al-Imam Sakaki wa huwa Yaqub bin Yusuf bin Muhammad as-Sakaki صاحب كتاب مفتاح القلوب الذي أصبح قطب الرهال البلاغة عند كثير من المتأخرين وبها وبخاصة أصحاب الاتجاه العقلي wannan shi al'imamun sakaki duk ɗalibin da yake da alaƙa da ilimin balaga idan an ce al'imamun sakaki ya san wahuwa manhuwa amma wahuwa ma'utaziliyun jal wato ba ne Na ya yaqutul hamawu bi kaulihi mutakallimin faqihun mutafanninun fi ulumin shatta gashi da haka haka zaka ga mu'jamul udaba a mujalladi na 20 shafi na 59 da shafi na 58 haka zaka ga ya kawo yayi magana akan shi amma gashi ba mu'tazili ne al-imam as-sakaki da haka in mujarradan tsantsagwaran zunzurutul lugal laratin kana addini ba koma mafahimtar magabata ma ga waɗannan ya kamata a ce suna da rabo mai girma wajen fahimtar addini sama da kowa wannan kenan domin fara bayani akan wannan matsalar mai muhimmanci bari mu koma kan wancan kun ji neman mun kawo hadisin ulama ummati ka an biya ne al-ulama ummati ka an biya bani isra'ila annabi ya ce malami a zamani na na al'umma na ba yana daidai da annabin bani isra'ila lokacin da annabi ya isra'i yayi ku ji bala'in da ake ciki malami na irin wannan fa amma don ku gane al'ummar mu tana cikin bala'i amma sana Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara ma lafiya saboda Allah wani ma ka ya ɗebo ta barkaza ana ja maka kai gaban annabi Muhammadu ba dan kai ba da tun yaki ya ci <laughs> kuma tun yakin ya riga ya ci su yana da ka zana da annabi Musa suka lani Musa ce malami na zamani na fa darajarsa yana daidai da annabi bani Isra'ila ta ne Musa yake to ya Rasulullahi ka kira malamin zamanin naka annabi ne duba rayuka ba halittun mutane ba ta wajen koren Abu Hamidu da Gazzali yana ajiye shi gaban annabi Allah ya suran ta ya mai da shi mutum ya ce ka zo yadda ya ce nan gaba za a halitte shi Eh, nan gaba za a yi malami zai zama al'umma ta lokacin da bari zambe shi sai annabi Musa ya ce ba ni ka buka wayan kunan ka yake izini ne ka ji fa malami ne faɗin larabcin islamiyya dan lafiya ne ke sama ya buka amma bayan da za a yi wanda yake da hazo a lugar larabci a da kai ce maka ma maka sai dai masu maka. sau da hamza hamzatul wasili ce amma ga dikirin irin waɗannan ba abu bane da ya kamata ka wa mutane na kadi a kansu da kowa yana iya irin wannan kuskura da haka za ku ga mu mutanen mu sun yi ba sa musu uzuri yanzu ne sai su na kadi sai ai jahili ne bai ma gane karatu ba to wannan mu ba shi bane abin da ya dace Muhammadu bin Ahmadu bin Muhammadu ha ahamidul gazzali hujjatul isra yace la as'aluka an ismika Wa ismi a bika, wajen bika fa'admin izini kafa ƙasa. Ya ce ban dande ka sunan baban ka da kakan ka ba, sunan ka kaɗai na tambaya. Ya ce zan ma tambaya ya ke ni, eh. ya ce lokacin da ku ke da Allah. Allah ya ce wa ma kirka biyan ni mika ta ƙara hira a saya na zuba ka, ƙara a saya, a taya tsaro a daina, mu bushe biya a na gada ne. Na biya miyar mu yace lokacin da kuna gana da Allah Allah bai ce ma me ya hannunka ba ai a lokacin kace da Allah sanda ne yayi dan me yasa ka kara wa Allah bayani kace yi asaya aka yi tsawo a rewa ya mushi biya a zaganin ne ai sanda ce ina kazo yayin magana ina kaza da kaza me yasa aka kara yace wannan zance nake da Allah bana na so ya yanke shi sai ma ba annabi bane ina zance da annabin Allah bana na so ya tsani annabi akwai sanda a hannun su ya dubu tantan ya dokunan da ya da gasa ne sai ajib ka da ladabi ya fa kure ba ya ce ka ladabi fa innahu nabiyyun mursal yace wannan da kake ganin sa annabi ne mursal abu amin daga zaliran da aka zai yi saboda aka an tattauna da annabi Musa da annabi Muhammad da Abu Hamid al-Ghazali a Isra'ila da Miradi can gaban Allah da aka ga al-Imam al-Ghazali ya kure annabi Musa ya kura annabi Musa to wannan fa faidin neman gaidin bari ku ji ko gaidin neman faidin duk baka ji koyi ma wanda kake saurare bari ka ji duniya inda bude inda annabi ya daka ya fi rana haske yano aka nuna yi muna da wannan darajar amma wayi gari malami a wannan al'ummar ba ta ga darajar annabin ka to yake nan me za a sai Allah ya ga lahira kuma duk wanda a duniya ta ga jayen mutane wallahi da annabin da yuri ke gaba ta ka rike gaba da annabi duk duniya ga zama mai da ta ka gaba yau wannan ita ce wadarar da ake wa mutane daga ƙarshe duk wanda ya ɗibo kwashe-kwashen ka sai ka ga yara da ce shi masoyin annabi ne ya yi riko da annabi ne wa kullum yadda iya wasu lam bilaila walaila la taqiru lahu bi zaka kowa zai ce mijin laila ne amma inda za a kira laila a tsaye da ita in za ta yi bayani za ta nuna cewa ba ta da alaƙa da duk masu da'awar cewa masoyanta ne to mai saurare ya jira ya ji za ka ga abin da ake rabawa da sunan san annabi a yanzu ba da sunan san annabi ba ne duk abin da ake faɗa aka ce shehu ibrahim ya ba annabi da shi amma daga ƙarshe ya ce wa limla wa ainihin yawma ainihin muhammadin ya zama shi da annabi ya zo ya ce ya ga annabi a faransa inda ya je sai ga annabi ya bullo a faransa ya zo ya ce kaza ya zo ya ce kaza yau da sunan duk maulidan nan da aka kafa an kafa su ne da sunan san manzon Allah amma wajen maulidi ne aka waye gari a kasan nan wani ya ce sai ya taka wuyan annabi a wajen amma me aka yi ba abin da aka yi sau da haka magana ce bari mu ci gaba da san mu ji me zai fara amma a nan duniya aka ce ba ta kaunar wannan annabi to rayuwar ta ka ai da tsari shi bari ma an wata yake sarri fara zai halitta ya zama mutum ko to mutane su san da wannan duk wanda a duniya gurin da sun shahara ba annabi Muhammadu suka yi to wannan wannan zamanin ba sun suna daidai tabbatin an daga daban amma da zarrafin da wani yake yi ba abinda annabawa suke su wani yau suke yi ka zuba irin su shewa a mulkin jani almajirar da irin su aliyu tumafi wata rana shehu yana zaune na bada ilimi sai aliyu tumafi yana gonar sa na dibino a gonar sa na dibino labaran ka cikin buna shi ka ce na wasu masu ya zama ya kan dibino sai ya gaza da dibino ya ce wannan dibino barin ba shi wasu jani ne su zai ji dani a a a jani ma ya yi tun da dibino nan shehu yana ba da ilimi kuma sai ga zarban dibino fasar sai ga dibino ya faɗi sai yau su jani da alga ta malam dibino ya zama ya ce a wannan mai rigimar ne aliyu ce ma fi ne ya ce aliyu ce ma fi ya ta bai kamata ya haka ba bayan ya zo gun shehu sai shehu ya ce masa ɗan mun ga ka je wajibi ne ya ce shehu na sai ranka yana bai ce ka daina irin wannan garajen ya ce ka daina irin wannan garajen ka ce da bibi ya koma ka ce kai bibi ne koma inda kake sai ya koma jikan annabi ne saukari wata karama shi gwamnan ya tafi gona ne fatan da ya hau bishiyar dabino sai ya tana cewa shehu tijjani yana buƙatar dabino yana wurgo dabinin maimakon dabinin ya fado ƙasa daga daji dabinin ya yi su ba sai ta cin gari sai gaban shehu tijjani shi ma shehu tijjani daga nan ya ce dabinin kawai ya koma inda ya fito dabinin ya sake koma bayan an yi koshi ya sake makalewa a sansawa sama da sunan karama da sunan jikan annabi ka yi magana a ce maka makiyin annabi ai ba ka san annabi ba ka san jikokin annabi tun da dai an faɗa ba jama'a ku duba a jiya ne mutane sun yi gaba gaban da suka yi duk kiyayensu da annabi abinda ra'ayin suke kayar da. ta wa'annan dan waliyai ne mutumin da ya tada bala'i a lahira in banda kama annabin ya isa abdulkadir jiyani malaman duk duniya sosai yana zaune aka rana wani mutum a lahira waye ubangijinka waye annabinka ya ce abu da je dani waye Allah ya ce abu da je dani malaiku suka gyara da guduma dan malaika ta ce masa waye Allah ta samu sunan mutum ka san bari da barka ba duka wannan kam sai ka sha malaiku suka gyara da guduma suka gyara suka daga billahi da yake ga da kadir jelani na kabarin ya tsaya yana tsayawa a kabarin ya ce me ne jama'a ya gaya mala'ikun suka ce Allah muka tambaye yi mutan baya wajibi ne waye Allah ya ce kai ne ya ce ku saurara da Allah Allah nan da kuka tambaye bai sani ba ya to ni ai na san na san waye Allah ni na san waye Allah ne saboda haka ku yarda tun da ni na sani a haƙura da tambayar shi almajiri na ne na ji bai sani ba to ni na sani a ah! sai a duba a kan da ni na sani ya sa albarkaci na suka ce wallahi shi ya ba amsa ya ce to amsar nan ba za ta bayu ba kuma ba a duniya ake wannan hikimar ma a ina suka ce to mu idan bai ba mu amsar nan ba duk abin da zai faru zai faru ya ce wallahi ni ma akan ya ba mu amsar nan duk abin da zai faru a lahirar nan zai faru da suka ga lalle su tunkari mutumin nan ba zai yiwu ba zai kuma gurin Allah Allah ya ce kun je sai na ce bai sanar ba to me kuke jira kun je karbana kun je keji in ji Allah sun daukar makon abun Allah suka ne ce wallahi kuma ne da hankali ku ya ta dukan mutumin nan zai ja wallahi rawa bala'i sun kuna so a tada hankalin lahira ya aka ce ta yau za a tayar su kuma bala'ikun su kansu ma ba ce dan suna magana wuta yana ba su fitowa yace idan kuna so a tayar da hankali a lahira to yau ba suka sake dawa gun Allah Allah ya ce na ba ku umarni ku ta lillahi za a yi bala'i yau ya ce idan ku raba sai kun doki mutumin nan sai na rantse da sarkin da ce ni sai na je na ƙona jahannama sai Allah ya rasa wanda zai sa wutan ba dai wutan dan mutane ya kai sai to billahi sai an rasa wanda za a sa jahannama kuma ba zan tsaya nan ba zan je na kona aljanna duk duniya sai kowa ya ga shiga ina malamin ya sai ya ce min ba ya ka ba ƙaryan banza ƙaryan wofi sun sani wani malamin ya sai ya mutu jama'a ku dinga jin fa irin abubuwan fa da ake faɗa da sunan karama yanzu ku karanta ƙur'ani ku gani mala'ikun nan fa da yake magana gabaki su Allah cewa la ya sunan Allah ma amarahum ma siga ce ta umur Allah ba zai taɓa ba mala'ika umarni ba ya ce ga abin da za a yi, ya zamanto ba haka za a yi ba. A tsoron an biya imi, Allah ya ce, duk da yana maganan mala'ikan nabawa ne mutane cewa ƙalu wa ma'arsal namin ƙablika min rasulun illa nuhi ilaihi annahu hula ilaha illa ana fa abudu. Allah ya ce ba mu taɓa turo wani manzo ba kafin sai sai mun masa wahayi cewa ba wani abin bauta da gaskiya sai ni lallai ku bauta mu. Allah ya ce wa qalu sun ce da zahman wale da sun riki sun ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da da sai ce a'a in dai mala'iku ne kuke magana bal ibadun mukarram su bayi ne wanda muka karrama su kai shi yasa idan Allah ya ce la yasbiduna bil qawli ba sa rigan Allah abinda Allah ma bai faɗa na magana ba su ce in bai ce musu ba wahum bi amrihi ya amalu duk abinda Allah ya musu umarni da shi yake su shi aiki da haka Allah ya ce alamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman kashi min khashyatihi mushfiqun amma tare da haka Allah ya ce wa manya yakul minhum ina ilahun min dunihi duk wanda a cikin mala'ikun yace ya cancanta a dauki haƙƙin Allah a bashi fadalika nadhihi jahannam fadalika nadhihi zalimin sai mun saka masa da jahannama wannan ita ce sakamakon azzalimai amma dan Allah ku diba kana ɗaukar littattafan shi bulƙadir ka karanta za ka wannan abin da ake faɗa na tatsuniya ya barranta da abin ba shi ba abin ba abin ba shi ke sa muka ce dole ne a tashi irin waɗannan tatsuniya to yanzu kaga wannan fa malami ne ke faɗin wannan mutane za su iya cinawa a baya akwai wanda ya ce zai mari mala'ika a kabari to yanzu kun ga in wannan ya ce fa zai mari mala'ika a kabari ai babu mamaki ba ne sannan

bayan an yi wannan gazar, an nuna Allah mai isa ba na ka dawo ka nuna cewa wani riko da annabi ne yasa aka kai wannan matsayi haka fa ake fa mutane dabara fa da wayo wanda ya gazar shi ya ɗibo abin da ya ɗibo sai a nuna cewa ai son sa ga annabi da riko da annabi ne ta kai wannan a nuna Allah ya tura mala'iku wani ya zo ya ce bai is bas mala'ikun ba su isa ba daga ƙarshe aikin da Allah ya sa mala'ikun a fasa na shi za'a don Allah jama'a ku kalla ku gani ku diba don Allah to bari mu sake jin matsala ka gaba ku. yanzu da dawo gurin Allah ya ce to ku hakala da tambayar nan ya ta kyale mutum wannan tambayar kamarin da sai an yi dole ba a yi ba shi a yi dole sai an tambaye ba ko to dole ba a yi ba amma kuma kudin aka farko ya zauna suka nemi zama lafiya kan yin da rayuwar ke wanda wannan nan da suke wannan bala'in a lahira ba wani dalili ba wani tsoron annabi ba haka ka zauna lafiya to sai kun sani ko ba ku sani ba gindinsu ne a ruwa Eh, gare ne duk wanda ya ce a zub da ruwa duro ɗaya ko duro biyu kusa da komi ya ce ka je gumfi in ka isa ka zub da jaman goma eh, abin da ya bayi littafin da aka yi wannan bayanin wanda ya sani wanda bai sani ba safaridu da kadar kuma wannan ɗaya ne fal a isar samun yarda da yawa annabi na biyu ba ya nan aka littafin yana nan a cikin nan lokaci ne mai ba na ɗauko shi ba ta farihul khatir fi manaqib tajil awliya wa burhanin asfiyahi akwai wani ɗan uwa yana bangaren yan uwanmu yan ɗariƙar kadiriya ne na buga mai waya mun yi magana da shi kan irin waɗannan matsalolin wallahi ba na so in kira sunansa a yanzu dan ya faɗa min ya yace yanzu haka shi ma ka aikin da yake ce malam kaga irin wayannan matsalolin da kake gani na kokarin daidaita shehunai ko dai matsayin annabi ko a nuna shehun ya fi annabi ya ce wallahi suke kuma suna da irin wayannan matsalolin ya ce yanzu yana nan yana rubutu ne in ya gama zai bi malaman ɗaya bayan ɗaya wanda suke tijjaniyar da wanda suke kadiriyar yana buƙatar amsa ba zan kira sunansa ba ya ce in ba su ba shi amsa ba to su jira shi ma abin da zai fito da shi zai yi tsakani da Allah jama'a in dai ana so a tsira a lahira ne waɗannan abubuwan sai an ji tsoron Allah an basu wannan fa shine fa bayanin fa da muka yi ba to bari mu je gaban mu ji me zai sake faɗa ba ba da nan almajirinsa guda ne tal yana zuwa yayi ga halarra yana zuwa yake kai ina mala'ikan da yake zalira ran ya nemo a gara'ilu ya ce kai ya aka yi kaza ne wa almajiri na ne ya ce a ga maganin azra'ilu ba ma suna ba ne na qur'ani suna ne daga wajen musulunci aka samo shi amma sunan da alqur'ani ya same kuma ya tabbata hadisan annabi shine malakul maut kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul sajda ta kul kun malakul maut alladhi wukkila bikum ثم الى ربكم ترجعون Allah ne umarce ne ce na san Allah ne umarce ka tambaya ne ke ba ni da haƙi a kansa yace to Allah ne umarce ni ya da ce ba ni da haƙƙi a kai dole mala'ika ya zukum zukum yi mala'ika ce to ba ya ga su Allah ne ya turo ka amma tambaya nake ma ba ni da haƙƙi a kai ya ce to ko da haƙƙi a kan almajirin ka haka ne sai na san wannan ne haƙƙi nake tambaya ba za ka saurara mu sai na zo ka ba da nan almajiri na mai ce to Allah ne ya sa ya ce don Allah ya sa ka wai za a yi bala'i kawo nan nan da ka kawo wai mai zaɓe ne za ki biya haka yadda yi ba zai bar ka ce a ah, ah, kana yi wani wani lafiya da zai lafiya wannan da yi aka ce kana tsoron kana son zaman lafiya shi dama ba ya son ba zaman lafiya mutuwar yake nema ya zane. kana son zaman lafiya su zo yi. ya ce ba zai bar mai ce wallahi sai ka kawo nan ka ga na nan kan ka ce wani abu su biyu da suka samu gudunar ni aka haɗa ƙwanjin waliyin Allah da mala'ikan Allah wa arziki ku tona na mana ku kyale su kullum ba ku aka furza sai ga zakaran gaba a abdulkadir jiya ya kwaci ya haka yi zasta jiran duk wanda ran nan ya mutu sai da ya rai yace bari a ɓarar da ran ma gaba ɗaya kowa ne a tara ran nan kana mutum sun bin ya gama da ya dawo gida wanda yana gama ya dawo gida ya mutane sun rayu mala'ikan ya bin ya je kuma Allah ya ce ga yadda muka yi da bawon ka yace to kai ne ya tambaye ka rai ya kabar masa dole ne sai Allah ya ba mala'ikan rai gaskiya ya ce kai ka jawo rai nawa ya nema rai ɗaya ka da yin mana ran da rabu da aka yi mutane sun je lahira ba ce an je lahira ba a ne to an zo kuma ga littafi mutum ya duba tabari da kaɗin ya ga an yi ne ko ba a yi ba muna nawa muna biyu ga abdullahi dan umar nan da ya zato to yanzu tun da ya ce yana da su sun kai ɗari bakwai jama'an an ji guda biyu a wani sai buɗe sai ƙara jin ragowar zai kawo kisoshin a a adawiya da waye da waye tsakani da Allah jama'a ku diba tsabar renin wayo ba Allah ya tura mala'ika na ɗaukar rai ya je ɗauki ran wani wani ya je kama mala'ikan da kukuwa kitikir kitikir kitikir ya ɗauki mala'ikan ya buga da ƙasa daga ƙarshe rayukan su koma inda suka fito har Allah ya ba mala'ika laifi ya ce kai ne baka kyauta ba da ya ce ka ba shi ran kwaɗe ana ka ba shi ka haƙura da sai a zauna lafiya wannan fa jama'a da sunan cewa ai ya kai wannan matsayin ne ta hanyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa Allah ya sa mala'iku su aiki ya ce wa mala'ikun ba su isa ba haka fa ake yi ba to shine akwai yana a idan mutane da yawa kan matsalar nan muke so mu cire musu wannan yana wani dan son zuciya a da wannan matsalar ai yayi kokarin sai ya ta kariya duk da yanzu ya koma wani abu yanzu daban yake yi ya ko hadisan manzon Allah ya karyata shi ma yana nan tafa kansa halka sukutun guda zan ware wannan kuma shi ta shafa duk maganar da ya ta banza kan Anas dan ko cewa annabi bai ma san shi ba wai in Allah da ina nan zuwa kanta kuma sai na magance matsalar da izinin Allah wannan shi ne da haka jama'a wannan wato gaidun neman faidin kofi ne faɗaya a cikin teku cikin abubuwan da ake da shi masu tarin yawa wanda ake faɗawa mutane saboda Allah to amma abinda Allah ya ce ne wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila nari me yasa muna kiran ku ku zo zuwa ga tsira amma ku kuna kiran mu zuwa ga wuta dan wannan kira ne zuwa ga wuta tad'unani li akfura billahi wa ushrika bima laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ما لن علينا نونا من التوالوك سياي bari mu kokari mu takaita a nan sai in Allah ya kai mu gobe wa bi hadal ajri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh